ne wata jarida ta ruwaito cewa an yanke wa wannan jami'in tsaron tarar naira dubu goma a kotun wucin gadi da aka kirkira domin takaita jirga-jirga saboda cutar coronavirus yayin da wannan sojan yake neman 'yan sanda da su yi masa bayani abin da ya sa aka ci tararsa sai wani jami'in ɗan sanda ya gaure shi da mari wani wanda abin ya faru a idonsa ya shaida mana cewa nan take fada ya kaure a tsakanin jami'an tsaron bayan an sharara wa sojan mari sojojin da ke wurin sun mara wa abokin aikinsu baya yayin da alkalin da ke hukunci a wannan kotun kotun ya tsere da ya ga yadda abin yake faruwa a wannan kotun da aka tuntubi mataimakin darakta na yada labarai na barikin sojan game da takaddamar da ta faru kaftin audu arugu ya ce an shawo kan sabanin da aka samu arugu ya shaida wa manema labarai cewa 'yan sanda da sojoji duk sun hallar a babban barikin na zaria inda aka samu sulhu a tsakaninsu majiyar mu ta tabbatar da cewa wannan rikicin an fara shi ne da misalin karfe ɗaya na rana a daidai hanyar agoro da ke cikin unguwar tudun wada duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na